تبرد أبصارها وأن تدرك بي ألسنا وأن تبرد بي أنفسنا وأن تشفى بي صدورنا وأن تستعمل بي أقدامنا فإنه لا يؤمن عن الحج إليك ولا يتيب إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة اللهم كنا من قبل القرآن العظيم من الشفاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الشقوة إلى الهداية ومن الإساءة إلى الإنسان ومن الظل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن البدعة إلى السنة ومن الحرام إلى الحلال ومن المعصية إلى الساعة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والذكر وتصلح على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوزئه عن يفوز أهلك الذي أخذتهم عليه وانصرها على عدوك وعدوهم إلا الحق واجعلنا منهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آت جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم آتهم وصدقهم اللهم أشفه من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظنا واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد muna cikin abin da na suratul fajri idan ba kuma ce aya ta shida alama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adi

لمثلها بالبلاد بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكر تعالى أمثلته sannan Allah ya ambaci misalai wato dangane da man haraba haraba haƙi ga wanda suka yi ma haraba wato yaƙi da addinin gaskiya kuma wa rasulullah suka yaƙi da manzannin Allah bi watan yan almadiyya da karayen suna abin na iko wa gulibu sai aka rinjaye su aka bai wa manzanni nasara a kasu. kala alam ya muhammad ba ka sani ba aisha alam ya muhammad ya manzon rahama ka sani ba kai ba ba ala rabbuka ga adi yadda allah wa bangijin kai aikata da adawa kan mahudin mutanen hudu iramawa to iramawa ai hiya adin al'ula su ne adawa na farko su ake ce iramawa wato ba iramu adabu bayani wato iram abu bayani wa mu ne a tsar lila alamiya saboda alamiya da ta'aniki da ya tasarra huwa da asali ismu adin wato ismu jadd adin ya an ce iram wato ga asali sunan kaka ne na adawa wa huwa adu shine adu ibn awad ibn eh, irami ibn samu ibn nuh alaihi salatu wassalam asali sunan mutum guda ne amma fasara ismul kabila sai ya zama sunan kabila kabila adun ko kuma an ce adawa iramun wato adu irame wato adawan iramawa gaira kaume budin ba mutane annabi hudu ba ne wahum adun al'umma su ne adawa na farko kuma da kubiri da an halaka su da iska wa adun al'ubara adawa kuma na daban wasu adawa su kuma goma abin na na kawo hudun adawa na biyu su ne mutane annabi ko wanda kuje sai a su ko a halaka su da tsawa aka yi tsawa guda sai sun karsu za ta mari wato irama za ta lemari ma'abuci wato gora jiki ɗaya suna da tsawon jiki kai wa wasu na kewamin kewamin duniya kuma ginin jikinsu yana da kyau da sabiya gina ta jikinsu tana da kyau allati lam yakhlaq mithlaha fil baradi sune wanda Allah bai halicci kamar su ba cikin garuruwa wato cikin garuruwa ba da shi shehin gajinka wa kuwata yanda karhin su wanda Allah ke halittawa ka Allah bai halitta mutane masu girman su ba wannan bai halitta mutane masu karhin su ba Allah ya yi su mutane na masu karhi kuma mutane na masu girman jiki kwarai amma Allah subhanahu wa ta'ala يا hallaka su lokacin da وثمودا saba وثمود الذين جابوا السحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا بها الفساد

sun ka fasa ta wata ta zuwa buyutun sun karke ta abin da na gidaje filwadi cikin rayuwa kura, wato sun ka fasa kankara da kansu sun kai gida irin wanda suke so a cikin wadin kura wa fir'auna zira wata da da fir'auna ma abuci turaku kwana ya ci da arba ta wata da ya kasance yana yin turaku da kafu in ya yi su ya shutta ilaiha wato sai ya daure wanda ya masa laifi gare su wakila almuradu bil awtadi aljunus wasu malamai suka ce ana niyyar da rundunar wato sojoji su ake ne da al'autari wal asakir da askarawa wal juyushi da yaƙi wato sojoji Wanda allaci ishtar da mulko wanda ya karba mulki ne da shi'a qala ibn abbas haka ibn abbas ya fasara wannan alladina dagaw wayanda sun kai da gawa ta jabbaru haji su kai saurin kai su kai girman kai cikin garuruwa yi daga kullu da'ifatin minifo ko wanda mai jama'a cikin wayannan da kuka jama'an mata sun yi dagawa bilbiladi cikin garuruwa wato can garuruwa sun yi girman kai sun dauka su ma wani abin bauta na da ya kamata a bauta musu ba haka karu biyar basa da sun ka yawaita banda cikin garuruwa da wa gairahu karkashe musulmi da wannan ma ba musulmi ba wagai gairahu da waninsa ba saba alaina rabbuka sau da azabu sai ubangijin ka ya buga musu da azabu ai nau'a azabin wato nau'i na azabu ba a halaka adam biri ya halaka adawa da iska wa samuda da saiha ya halaka samudawa da tsawa wa fir'auna da garaki ya halaka fir'auna da nucewa a cikin da yadda kun ga Allah ya mallaka duk waɗanda da sun ka saba haka nan saura waɗanda suke saba ma Allah haka zai hallaka su za ka yi ce inna rabbaka la bil misali lalle Allah ubangijin ka yana nan ga madakata duk abin da mutum ka yi yayi ya gama ai dawowa zai yi ga Allah in dai duniya ce abin da aka lokaci ta kan yi mutanen da a cikin ta duk wanda ba zai yi tsoron Allah ba yayi abin da ya ga dama shi ko sai ya yi ma ma yi zai game da abin da zai fata mai rai domin inna rafaqal bil misali ay yusiru amalan ibad Allah na ne yana fakewa ga ayyukan ibad ibad bayi ne wala yaqutuhu min shay'un babu abin da ka kuce mai cikin ayyukan bayi ne li jazi ma alaiha dan ya saka muku da ayyukan nan da kuka aikata ya saka mu kowa da aiki da Allah sai mana muwafaka mu yi abin da kake so a yi sai mana muwafaka mu bar abin da kake so a bari Allah ya kare wa amma al wato ga al'ada mutum idan ya ga ya samu abin da ya kasu sai ya ga wasu ne na Allah ke dan ya ga abin da ya kaso bai samu ba sai ya ga wa Allah bai so ne ga al'adan kuma zakara ta'ala halal insani tabihi sannan Allah ya ambaci halin mutum na tabiya qala wa wa amma al-insan amma mutum idan mu ga talawa idan Allah ubangiji ne ya jarraba shi tabara ba a akrama idan Allah ya jarraba shi sai ya karrama shi bin mali da dukiya wa gairi da wani ne zan yana nema abu yana samu duk abin da yake nema sai ya samu ya samu girma ya samu zuciya ya samu daraja to idan Allah ya rawa mutum wannan ni'ima ba karama wannan amu ya bashi ni'ima ba ya bashi karamci ko ya kula rabbi a karaman sai ya ce ni ka Allah ubangiji na ya karrama ni wato sai ya dauka kamar suna Allah ke mishi lai faddala ni wa akraman ya abin na ya ya bibita ni kuma ya karrama ni ya ce to wa karrama ni wa hana ni ya hasbi ya ya sallam wa waqafa wato daga abin nan ga wata jira wa qur'a ba ta hana ni a karama ni ga wata jira a waqafan wa wata waqafan wa wasalan wa kafa kuma wato wasalu in za ka haɗe da aya ta baya wa in za ka tsaya ga aya ta wa amma da insa wa wa wato wa amma idan mara talawa rabu amma idan Allah mutum ya jarraba shi bai sarrafa shi ya bashi abin duniya ba wa kadara alaihi rizqa ya kunta ta mai arziki ne sai ka ji shi yana haushi bai da rabbi a hanan yana tani ubangiji na ya walakanta saboda ga al'adar mutum kan ɗauka dukiya ta duniya ko milki idan an ba mutum shi wato Allah na son mutum idan mutum bai same shi ba Allah bai so ne al'ada haka mutum yake gani haka idan ya samu dukiya ko mulki sai ya rika cewa Allah ya girmama ni idan ya samu sabanin haka nan sai ce Allah ya walaka Allah ya ce to ai ba da dukiya da ba da mulki ba girmamawa ba hana dukiya da hana mulki ba walakantawa ba to ina walakanci ne Allah balla to kallaa ولا تظلمون اليتيم ولا تعدون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتساوى ردعوا mai laifin da kiramu bilbila wato ba mutum wadata ba shi a girmamawa ta Allah ga mutum ba ba Allah ya ba ka wadata ba shi ya alamar girmamawa ba domin inda Allah ya yi duniya da man ya tafi wani mallaye Allah na ba da duniya ga wanda ya kasu da wanda bai so saboda haka ba da duniya ga mutum ba shi ya alamar son Allah ba walihana walihana tu bil sannan talauci ba shi an walakantawa domin da talauci walakantawa na mai yawa annabawan Allah manzanni ne ba mawadata mai yawa su ba mawadata ba kun gani da da talauci walakanci na to da Allah bai bar annabawa ne haka saboda haka talauci ba walakanci ba ne wa innama huwa bida'atu wal ma'asi dama inda walakanci yake ko kuma girmamawa ne ya danganta ga da'a ko ta duk wanda Allah ya shirya ga yi mai da'a to Allah ya girmama shi wanda ya shirya ga yi ga sako wanda ya kyale shi ga ra'ayi na yana sako to ya walakanta shi kuna jin malamai masu addu'a suna cewa Allahumma a izzani bi da'a wala tudillani bil ma'asi Allah ka girmama ni da yi maka da'a kada ka kanta ni da sako saboda haka wanda da Allah ya jarraba da sabo to ya walakanta shi komai ya samu wanda ya jarraba da da'a to ya girmama shi komai talauci ne war kufaru la yantarihuna da ta yi ba su warkawa ga wannan wato ba su lura da cewa sabo shi ya walakanci dan la tukurimuna laifi ko wato ko abinda a walakanci gare ku ba ku mu masu wato maimakon ku ma marayu ku taimaka musu ku girmama hakkin ku darajar ta hakkin marayu to ba ku balbe ilikon a nan kawai ce a aikin da kuke yi wato ya yi muni duka ga magana da kuke yi wato magana ku ba ta da kyau amma aikin ku ya yi magana ku rashin kyau saboda dai abin da kuke ga aikin ku na farko la da latim ba ku girmama marayu wala tusiruna ilayhi ba ku sai ba ku kyautatawa ga marayi ma'agina kun awwala ko ma'agina kun tare da wadatu ko kuma la tusiruna wa haqqu min al-jiran ba ku bai wa marayi haƙƙi ne na gado dan da yawa marayi aka ce mai haƙƙi dan abin na yana karami sai man ya shi almundahana ga dan haƙƙin marayi karami to wannan shi an nau'in walakantawa duk wanda baya girmamawa ga marayu to wannan nau'i ne na walakantawa saboda haka ku girmama marayu ba ba su taimako don tallafi kaɗan ga lokacin azumi ɗaya ba wannan abu na mai kyau amma dai a ƙara kuma abu na mai kyau in an taimaki shi lokacin azumi kuma an kyauta kuma za a samu lada da izinin Allah amma dai a ƙara ba sai wannan lokaci ba ko kan ku kun sani kuna cin abinci ba sai ga azumi kuna sha abin sha ba sai ga azumi ba kuna yin sutura ba sai ga azumi ba kuna biyan kudin makaranta kuna biya matsayanku ba sai ga azumi ba to shi ma marayu shi ma a kankara ya samu irin wannan gudunmawa akwai alheri kwarai a ciki ne Allah ya ce wala ta habu ya kuma ba ku faɗai kyawa ya mutu ba su kun ba da tashin ku bai faɗai kyawa da tashin wa ƙura da dole abin na alaikum wasu kira a babu alifin bai na sa'i wasu alifin da yari wato wala abin nan wala ya kwatuna ta abin nan da yari mafuha wala ya kwatuna an fusa ba su kwadaitar da kawonansu wala gairahu ba su kwadaitar da wani ala ta amin miskini ga abincin miskini ya ce kuma wanda walakantar da marayi akwai wani abu na walakanci kuma wanda kuke aikatawa wato banda walakantar da marayi a wani abu da kuke ba ku kwaɗai tawa ga abinci miski wato ba ku cewa a taimaka ma talakawa saboda haka alheri na sosai ba a kwaɗaitar ga abincin talakawa marayi ma kun san talaka to amma yana da kyau ga kowane mutum bayan ya taimaki talakawa kuma ya kwaɗaitar da mutane ga taimaka ma talakawa su ma talakawa marayu ne don duk wanda ba ya da abin da zai yi kuma bai da wata hanya kuma ga ce na buƙatar abinci da abinci a kunga shi ma wato ya zama miskini ba ce mai marayi ba amma dai ya yi kama da shi wajen zama ba wata kulo na turata kuma kuna cin gado haka nan mati wanda an mai tsanani yi shadidan wato mai tsanani lam yakum a nisai wasu da don kuna tattaro rabon abin da mata da na yara ƙananan yana Najeriya ke na gado ku kawo ku gama ma a nasibin dubinau tare da rabon ku game duka an ma a malikun ko tare da dubiya to wannan abin da kuke ku bayyana haka nan ba ya haka ma an yi in mai gida ya fashi mata hakkin da shari'a ya ce a ba su sai a ba su yara hakkin da shari'a ya ce a ba su sai a ba su kowa a ba shi hakki dukiya marayu ne aka raba aka ba kowa haƙƙi ne to an yi daidai arziki na Allah ko nawa ka dauka ka bai wa mutum idan Allah bai yi shi mai arziki ba ba zai yi arziki ba wata ya gona mala kuma kuna so abin nan dukiya kubbancan so mai yawa ayi kafiran so mai yawa saboda son da kuke wa dukiya wala to wala duk da kuna ba kuma ya ɗibanta ku ciyar da ita kamar wani shari'a ta ce da ayyuka a ce ku rage son dukiya haka basta dukiya ta shiga da ne kwarai in ba a yarda a sai ka kai shi wuta domin da zarar ya hana haƙƙin Allah ciki to za a yi mai azaba abin nan haƙƙin Allah wa bi qira'atin bi hasaniya fi al-afali wal arba'a li abin da na tun daga wala ta hasu har zuwa wa ta kuna wala hasu wa ya tarkuna wato da abinna wa a kunu ne tsoron da aka nan wato Allah subhanahu wa ala? yana son kowane mutum ya zama mai tausayi cikin zuciya ya zan ko mai taimako wa asalu ta hadu da hadu shi ne asali wa kulli ke da a tayi aka ce ta hadu saboda haka ku faɗaitar da kanku kuma ku kwadaitar da wasu mutane ga abincin miski sa'annan kuma ku taimaki marayi ku ba su abin da ya kamata ku ba su ku ba su taimakon da ya kamata ku ba su da su da Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora Allah ya za su kaji Allah

duk mutumin da bai taimakawa marayu kuma bai taimakon talakawa to zai yi nadama kuma daidai lokacin da nadama ba ta da muhani gari zan lahira lahira kuma ko kayan gyara ba a karɓar gyara ran nan sakamako kawai aka ba su ana aikin da aka yi duniya saboda haka a nisanci irin waɗannan ayyuka na kin taimakawa marayu da kin taimaka talakawa wani talaka babba ne amma gaskiya ba wai ya ɗauki lalura ɗaya ne ba gaskiya ko lalura ciki ne bai iya dauka kuma ba da da yi ba na gaya muku cewa ni na taɓa ganin wannan wato wani irin babban mutum ne sai ka ta kan ka sama ka dibiya amma bai da ci da kai mai karni na da aka yi faɗa wani lokaci gari da ko da ya taho da zai yake ana ta faɗa ana ta gwada ma wasu wani canin da aka yi ana ta tuma tuma ana shigo sai ya shigo sai ya shigo yadda ta wurin nan. haka ɗaya kokari zai yake shekali ka kana shiru shiru da kai ya kai kala kinka sai ya jawo sai da hannu wani sai cire hannun shi ma kuma guda sai a jina ko da mobile sun fita hoto wurin na ya fita da mutane duk ba zai tashi shi ya bubbuge kansu wanda da ya kamo zai ta hannu wani rufi zai yi da kusa da kai sai da kai amma bai yaki da kai abin gada ya yi hausawa na ta murna mutumin nan sun rannan kullum tarbaci aka ne duk asibi kayan tarbacin kuɗi abinci amma shi bai yaki da kai saboda haka ba ƙarfi na kasa abin nan cewa to wani talaka bai yaki da kai ne don Allah ya riga ya yi haka nan bai da dubara kuma bai da wayo kwarai shi wanga mutum ne ni da kaina na kai shi to saboda haka rashin taimaka ma talakawa zai na wanda yake babba ku taimaka musu gwargwadon yadda kuke gida za haka tawa ce Allah ka yi a barkin taimaka musu domin wanda bai taimaka musu zai yi nadama da haifu layan kawon nadam lokacin da nadama ba ta da umarni. Eh, za da ka ci la'adu dakka dakkan dakka idan aka tsada ke a kadar da cewa a yi zuwa da la'adu aka yi ne da tsada a tayan halima kullu bina'i alaiha an kada da iya ruci kowane gina da aka daga gare ta ba yana abin ya zama kamar babu shi to bayan kasa ta rushe ko ina ya zama gidi waje a rafuka Allah ubangiji ka ya tsawo kuma maji'un yali ta'ala ta'uwa wanda ta dace da Allah Allah na tariya kuma yana tawowa amma ba mu iya sanin wanda yake tariya ba mu iya sanin wanda yake tawowa amma tun da ya faɗi cikin Qur'ani da yake yana tawowa mu yadda yana tawowa mun imani da shi ba mu cewa ga yadda yake shi sai san da yake tawowa amma dai mun imani da Allah yana tawowa tawowa wanda ta dace da shi wal malaku malaika kuma sabba ba lokacin da Allah zai so Allah ya kuma yi sahu sahu a المسلمين ولا يكون أو كثيرة وكما في سبع بيت يوى في ملائكة وجيء ya بجهنم أرانا أن أنك تود وتجهنم تكاد أنا جاهد بتاع da zarar Allah ya taho wajen hisabi taho wadda ta dace da shi to za a taho da jahannama ita to ana jaye da jahannama bisa ina alfa zimami an sa mata linzami irin wannan linzamin doki wanda yan doki ya an ka haushi sai a rike linzami in ya shika kwarai in ana son a tsaye sai sai a jawo linzamin nan baya sai ya tsaya to irin wannan linzami an zo da jahannama tana daure da irin wannan linzami sab'ina alfa zimamin linzami dubu saba'in gare ta ba ko guda ba don kuɗin jahannama karhi gare ta bi aidi sab'ina alfa malakin da hannun mala'ika dubu saba'in mala'ika dubu saba'in ajiyaye da ita laha zabiru tana da wani sauti wa tagayyur tana da bushi tana wani irin nishi tana kyakki wato tana so ta kai ga nau'in irin mutanen da an kai masa tani yau ma irin a badalo abin nan za wa jawabu ha yadda zakarar insanu ji to in an ce wannan lokaci mutum kafiri zai yi tunani ma farraka sakacin da ya cikin sha'anin wannan yini na kiyama wa anna lahu dhikra ya wa azantuwa tunani ne ai ba zai unwane shi ba tunanin da zai yi a lahira ba zai unwane ba wannan istibhamun bi ma'ana annabi wa anna lahu dhikra ai la tanfa'uhu la yanfa'uhu tazkiratu zalika tunawa a shatta da kuru zalika tunawa ce da wannan berin wani ne ranar kiyama saboda haka ku tashi mu aiki mai kyawu tun yanzu tun muna nan tun muna da kallin muna da lahiyar ku tashi mu aiki mai kyau mu aiki kamar yadda ya kamata Allah ya ba mu ikon ya haka nan don rahama a wannan lokaci ya kulo يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول ما تذكرين. bayan mutum ya tuna da sakashin da ya yi game da sha'anin ranar kiyama mutum yana cewa ya littan bi ai ya laifin ya kai tuna dore a ce takaddam ba wato ya laifin ni kaddam da a ce kaddam tulkaira wal imani da a ce na gabatar da alheri kuma na gabatar da imani ya hayati a ba Da rayuwata mai kyawo bil ranar lahira inda a ce na kyautace aiki na Na kyautace imani na duniya to da na samu sakamako mai kyawu fil akhirah aw wakata hayati ko ko lokacin rayuwata ta duniya lokacin rayuwarka yanzu na kake da lokaci kana da rayuwa idan baka gyara ba za ka yi wannan nadama ka rika cewa kai ciwo dore a ce na yi aikin kwarai da rayuwa ta amma duk wannan nadama ba ta amfanin mutum ya an ce lahira yau mai idin layu a ce ranar nan babu mai yin azaba bi cire a zari layu a azabu hu, ai azabun lahi ahad babu wani guda da kan yi azaba kamar wadda Allah ka azaba duk azabobin da kun kaji ana yi duniya ƙanana in an ce lahira azabu hu a hadu ba wani guda da kan kai azaba irin Allah babu shi wato ai la yakilu ila gairi azabar ranar lahira Allah bai wakilta ta ga wani ne shi ka yanta da kai ne ranar kiyama la yakilu ila gairi min mu'azzibi ba ya wakilta shi ga wani cikin wanda ya zafi sai azaba walakin ya azana bihi ga mala'ikatul azab idan yana ba da izini da kai ne ga mala'ikun azaba ya annahu yubashiruna bi ilmihi ta'ala don su za su rungumi azabtar da kahiri da izinin Allah wa amurbi lawan da umarnin da Allah zai ba su ya Allah ka rangwanta mana ka kare maka iyaye wala yi. wala yuti wa a ahad ya ajjadu an nafsin mutmainna

duk wani daurin da kuka ji duniya a ce an daurawa na shekara kaza wannan duk ɗan ƙarami na daurin da Allah zai wa wanda ya saba mai ranar kiyama babu mai dauri kamar daurin Allah domin abin nan za a daure sun mafi sistilatin zarwa har wani zira an fasulku saboda haka babu wani mai dauri irin daurin da Allah kai yi ranar kiyama. kira a cikin zali wato fi wala yusuf wa taka wato da fata ya zali wa ta'i fi wa taka wa fata mira azabihi wa wasabihi da tabi wato ba mai daurewa irin daure ba wanda ka daure daurewa irin daure Allah ga wato ga ga kai wal ma'ana la yu'azzab la yu'azzab mabniyun lil maf'ul la yu'azzab ahadun mithlu ta'dibi Ba baya azaba ga kowa irin wanda Allah ke yin azaba wala yusabu mithli itaki ba a yin dauri irin wanda Allah ka dauri ga halu man kana hamu wato himmatuhu a duniya wannan halin wanda himma ce duniya shi zalika dai yawa ga cikin wannan yini na kiyama wanda a nan duniya shi duniya ɗaya an gaba gare shi sai an ce lahira kun da za a yi mai azaba wanda dai duniya ɗaya har gaba gare shi in yana nan duniya ana gane wanda duniya ɗaya har gaba gare shi za ka gan shi a waye gari da sayi an marece shi an marece shi babu inda ya ce wata makaranta sauraron wani karatu duniya ɗaya har gaba ne to kun ga shi duniya hammu, hammu, hu a duniya duniya ita ce a bukata ce da damuwa ce wa amma man hikima annan nafsuhu ila Allah amma wanda rayuwa ce ta nutsu zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala shi kai Salima da amri ya mika waya ne ga umarnin Allah wacce kala alaihi ya dogara ga Allah wa innahu yuqalu lahu inda al-maut shi yanzu zai mutu ma ba a bari sai a ce mai ya ayyatu annabsu inna ya ce wannan rai wanda a cike da nutsuwa wal amina amintacciya wa zai mu'mina ita ce mu'minan rayuwa yadda ila rabbi ta shi kuma zuwa ga Allah ubangiji wato an baka a kama ana cewa da ra'ayinka da ganin damarka ka tashi ka mutu don ka koma wajen Allah saboda kowa kake so duk wanda kake so to dole ka so haɗuwa da shi duk wanda kake so dole ka so haɗuwa da shi saboda haka sai a ce cikin nutsuwa irji ila rabbi ka shi ke koma zuwa ga Allah ubangiji ai irji ila amri wa iradati da shi koma zuwa ga umarni ne da kuma nufi ai ila abin da rauhin wara ha sai zuwa ga abin nan hutawa da kuma abubuwan jin daɗi da kamshi wa rabbika alayki radi Allah ubangijin ki ya yadda da ke yake wannan rayuwa radiyatun abin nan bisa tsawabi ke kuma ki yadda da ladar da zai baki ai da inda Allah wato ta zama yardaddiya a wurin Allah Allah ya yarda ki mardiyatun ke zama yardadda inda Allah bi amaliki Allah ya yarda ki wannan rayuwa da aiki jami'atun bainal wasfai ta hada tsanin sifa guda biyu maradiyatan kamar diyatan ko bi guda biyu wa huma halal ai wa abin nan wa yaqulu Allah ta'ala laha kuma sai Allah ya ce wannan rayuwa fil kiyama ranar kiyama wadda kuli fi jumlati ibadi as-salihin da shi ki shiga cikin jumlar bayi na salihai wadda kuli jannati ma'ahum da shi ki shiga aljanna ta tare da su wannan bayan Allah mu'minai su ne za a faɗa ma wannan sha asma'i kal husna wa sifatikal wannan Allah ka samu cikin Allah ka samu cikin Allah ka samu cikin ya asma'i kal husna wa sifatikal ula wa bi darajati hadhihi sura Allah ka ɗaukaka mu ka ɗaukaka al'amarin Allah ka girmama mu ka girmama al'amarin Allah ka darajarta mu ka darajarta al'amarin ka sa mu cikin waɗanda bayi naka wato mu'minai ka gabarta mana dukkan barafun ka shirya maka shirya ɗiyan mu ka shirya matayen mu ka shirya zuriyar ka kare mu ka kara mana imani da lahiya Ka zaunar da ka sama lahiya don darajar surar ka zaunar da ka sama lahiya ka zaunar da arewa lahiya jihar nan ta mu ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya wannan gari da muke tara suna a ciki ne ka kara mai lahiya da zaman lahiya da ni'ima da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka sa mai karshe mai kyau ka sa mu cikin wayanda kake yantawa Allah ka tausaya mana ka anta mana addu'a sura suratul fajr ta kare sai wato sura abin nan mai bi mata wato suratul balad bismillah بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالده وما ولده لقد خلقنا الإنسان في كبد Ta suratu al-baladi makiya ta sauka makka ita ma wannan sura suratu al-baladi ita ma sura ce makiya wahiya abin nan na aya tana da ayoyi guda 20 wa mawdu'a ar-raisi jagora abin da take koyarwa bayanu anna Allah hayya hayya la asbaba Allah ya tanada dalilai wa fata lil insani kuma ya wa mutum abin nan budi ya buɗa mai kohohi guda biyu babai alkhairu wa sharri ha biyu ta shiri da ta alheri wato kowa biyu aka buɗa wa mutum kuma so aka yi yayi amfani da yancin da aka bashi hurriya wanda aka bashi yayi amfani da yace zaɓi ya zaban makai ne abin da yake so ya koma ciki ne bayan mutuwa ce kuma a kadarahu ala tafsiri sannan Allah ya ba mutum kudura wanda zai yi amfani da yake shi abin da ya kaso ala wafi iradatihi ta'ala gwargwadon wa da Allah ya nufa wa wa abin nan wa hukumu wa asabiq gurgudun hukuncin Allah wanda ya gabata bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi hadha al-balad bani rantsuwa da wannan gari na makka wa anta wa anta ya muhammadu hillun kai halali ne bi hadha al ga wannan gari Ya an yahilla laka ya halitta gare ka wato wato katil fihi wato ya halitta gare ka kai yaki cikin na shi wannan gare wa gade an jazallahu lahu hadal alwa'd wannan alkawari kuma da Allah ya yi mai wato Allah ya zartar mai da wannan hadal alwa'd yawmal ranar da aka ci makka annabi ya fito wato bai yi niyyar yaƙi ba amma dai wani ɗan abu ya faru sanadiyar ito wato wal jumlatu i'tiradu wato jumlar nan i'tiradi ne bainal sama bihi wa tsakanin abinda aka yi rantsuwa da shi wa ma ba alai wakila kuma an ce abin nan ne jumlatun khaliyatun wato abin nan wala kuma abin nan fila wato nafiyatun ay annila la uqsimu bi hadhal baladi ni zani rantsuwa da wannan gari wa anta halin kai wato mazauni kake mukimun wato halak kake mukimun biji mazauni cikin wannan gari da ita mai kadare ka dan girman darajarta saboda haka ba sai na yi rantsuwa da wannan gari ba kuma ban rantsuwa da shi wa walidin da mahaifi wato annabi adam wa ma walade da abin da ya haifa ai ya tawo wato zuriya wa ma bi ma'ana man walade wa ma walade ai man walade wato wanda aka haifa kada kalakan al-insana hakika ma halitta mutum jinsi ne fi kaba da cikin wahala ai na sabi wa shidda da kuma tsanani wato ya kabidu masaibat duniya yana huskantar masibobin duniya wa shada'idul akhirah da abubuwa masu tsanani na lahira shi mutum tun da Allah ya halitte shi Allah ya ce ya halitta mutum zai kamar cikin wahala saboda haka kun ga da haihuwar mu ana murna abinda wani lokaci ma mai haihuwa ta ji jiki kwarai ba inda suke ba ai saka wajen ta haihu ba kallowa ce aka ji da faduwa ce ya ji wahalar duniya sai ya lura kallowa kun ga wahala tun da haihuwa ce ya fara samun to haka nan rayuwar duniya ce rayuwar duniya rayuwa ce yan wahala ba daɗi gare ta ba ku yi ƙoƙari mu rika kwatantawa mu yi abin da Allah ya umarce mu na addini rayuwar duniya ba daɗi gare ta ba ta da daɗi fi ka da cikin wahala aka halicci mutum a yi hasabu mutum yana zato ai aya zunnu insanu lari abin nan tawafara a asbab shi mutum wanda dalilai sun ka cika gare shi wata makana biha ala abin nan ala azimatul umur kuma ya samu iko gare ta ga kamalin linzamin al'amurra shi yana da tawon an masafa wata minna sakila wa ismuhu ma'zubun yana da tawon annahu lan ya kadira alayhi ahad shi wani guda bai da iko gare shi wa kadai abin nan wallahu qadirun alayhi ya babbata ya babbata wani bai da iko gare shi kana ganin kana da kuɗi kana ganin kana da milki waɗanga abubuwa biyu suna aka takama da su a cikin duniya ko kuci ko kuma iko to don mutum na da waɗan gaya yana tun wani cikin iko gare shi wallahu qadirun alayhi Allah yana da iko gare shi ya kolo a halakta أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا مبدا يحسب أن لم يره yana ganin a ba wani mai iko kare yana cewa a halakatu alal muharaba na kashe kuɗi da yawa wajen yaƙi da addini da hibzul adat don in kare al'adunmu wal mafahimi da gumakanmu da muke alfahari da suwa na kashe dukiya da yawa na kashe malallu bada dukiya mai ɗimbin yawa ai kafiran mai yawa ke kasarati ma an bako saboda yawan abin da ya ciye fi ma kana halin jahiliya samu na yusammunahu makarimul akhlaq su yan jahiliya idan mutum na kashe kuɗi ne wajen kare gargajiya da al'adar da aka yi gado ga uwaye ana ce mai mutunan kirki na wannan mutum amma wanda mu kuma yan mutum na kashe kuɗi ne wajen ɗaukaka addini da taimaka ma yan uwa ne ana kidan ya shi mutumin kirki wannan mutum a haka su ko suka ya mai kare al'ada cewa mutumin kirki suna cewa yana aikata ayyuka alheri wa abin na wa yadda una huma suna kiran irin waɗannan ayyuka wato abubuwan alfahari wa yaftakhiruna na zalika suna alfahari da wannan wa yara annahu ala yana kashe dukiya da yawa yana ganin bisa gaskiya yake ala haqqin bisa gaskiya sai abin nan ba wata saboda wauta ce shi ga shi wani irin wawa na bai gane bisa hatsarin da yake yana ganin shi na kwace ne a yi hasabu yana zato a an abin na an lam rahu a hadu ai annahu lam rahu a hadu yana zaton wani bai gane ba fi ma an faka ga kuɗin nan da yake kashewa wayanda yake kashewa don ya faɗa da musulunci don ya taimaki gargajiya da addinin su na gargajiya yana zaton wani guda bai gane ba fa ya alamu abin nan fa alamu wato kadarahu ya san daraja tai wallahu alimun bi kadarihi Allah ya san adadin kuɗin da ya kashe wa annahu laysa mimma yatakassaru bihi daukar abin nan kuɗi a kashe su ga da gargajiya da al'adun gargajiya kai cikin abin da aka samu tsarin yawan dukiya da shi kuma abin nan, wa mujazi saboda haka za mu saka mai alafi ilihi a ya aikin nan nashi mara kyau wannan aiki da yake mara kyau za mu saka mai da shi saboda haka ku bar kashe kuɗin ku ga al'adun gargajiya tarurruka na gargajiya da wasannin gargajiya ku bar kashe kuɗin ku nan wurin nan ku kashe kuɗin ku ga addini da taimaka ma yan uwa da makwabta ku kashe kuɗin ku ga taimaka ma addini da taimaka ma yan uwa da makwabta Daga jeyi waɗanda da wannan sura ta kari wato marayi da kuma abin nan mataki miskinai wannan shi ake ce ma aikin alheri to ku yawaita shi da dukiya ku zamani na canji ya kai da sauri yanzu kake ganin wani mutum da dukiya ba da dadewa ba ka dawo ka yace shi goro ko abin sayi ne saboda haka zamani canji ya kai da sauri an samu kuɗi shi abin kwarai Allah ya taimake mu shi mana jagora alam na ji Allah wa aine alam na Allah wa aine ولسانا وشفتين وهديناه النجدين to shi mutum kuma zakara ta'ala asbabul Hidaya, sannan Allah ya ambaci da dalilin shari'a allati halin halil insani wanda ya kammala ta ga mutum law kana yasta'miluha inda mutum zai aikatar da ita ya aiki da ita wa qala wa lam naj'al istifamu ta abin nan takariri alam ji allahu aynay ai ja'alna lahu ainai ba mu sanya mai ido guda biyu ba ai mun sanya mai ido guda biyu yubsir bihima almar'iyat wanda da idon nan guda biyu zai ga almar'iyat abubuwan da aka gani da ido wa kuma maka sanya mai harshe daya ya tarajjamu bihi wanda zai yi tafsiri da shi amma bi da miri ga abin da ke cikin zuciya ne idan ka zo cikin zuciyarka kana so ka yi magana da wani to bai iya ganewa harshen ka shi ka tarjuma shi zai ce wani ina son ganin ka kun ga harshe ya yi tarjuma ga abin da zuciya ta zo da shi to Allah ya sanya wa mutum abin nan abin nan harshe da kuma lebo guda biyu ya siru ke ma wanda zai rufe baki ne da shi wa yastahinu bi haf alan nutiki Ya bihi ma alal nutiki ya nemi taimako da labban nan biyu wajen yin magana kun ga wanda bai da lebo ai magana ce ba ta hita kamar da kun ka wanda bai da lebo guda biyu to magana ce ba ta hita in yayi ta to da haka an ba mutum labban nan guda biyu don su taimaka mai wajen magana wal akali da wajen ci wa shirbi da wajen sha wannan da wajen bushi wa gairihi da waninsa kuma an ce abin da yasa aka wa mutum idanu guda biyu amma an kai mai harshe guda an ce don abin da zai gani ya yi wanda zai faɗi yawa shi yasa harshe ya zama guda ka bude idonka ka ga abubuwa amma ka yi magana ga wanda magana ka take da amfani ga yi ne wannan abu na biyu an ce an yi ma harshe labba guda biyu wato baki na an kai shine baki an kai harshe ciki na shine ginshiki an ka yi mai manya-manyan gambuna guda biyu halitta an ka zaɓi don kashi magana da yawa ba a son halshi da magana da yawa shi yasa an ka yi mai gambuna guda biyu don ya rage dumi da yawa wa na hun na jafe kuma mun shirya shi ga hanyoyi guda biyu bayanun lahu ɗariƙar a bayyana lahu ɗariƙar kai da washar. mun bayyana mai hanyar alheri mun bayyana mai hanyar sharri bima arsalna min rusuli da abin da muka aiko na abin na manzanni wato manzannin da muka aiko abin nan da sun ka taho da shiya wannan abin da manzanni sun ka taho da shiya shi muka nihi da shi na muka bayyana mai abin na hanya guda biyu kuma wada abin da ta da ya ce zikira lana an gaya mana annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kuli lalle annabi ya kasance yana cewa ya ayyuhan nasu. ya ku mutane ma huma najadani dama hanyoyi guda biyu ne najadul khairi hanya alheri wa najadul sharri da hanya shiri to abin nan shi mutum da aka aiko ma hanyoyi guda biyu aka buda mai hanyoyi guda biyu hanya ta alheri da hanya ta sharri to abin nan me yasa falima ja'altum na jada sharri a habba ilaikum dan me kun ka sanya hanyar shiri ta zan ita kuma yi soyuwa gare min na jada alkhairi bisa ga hanyar alheri me yasa kuka zaɓin abubuwan da ba su da kyau kan abubuwan da su kyau me yasa kuka zaɓin abubuwan da ba na kwarai ba kan abubuwan da an na kwarai bayan kuma gaba ɗaya aka bayyana muku abubuwan na guda biyu na kwarai da wanda ba na kwarai ba wa huma abin nan wa hada amma ana qauluhu ta'ala talakata hamal aqaba talakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba talakata hamal aqaba me yake shiga aqaba ba wato aqaba hanya ce mai wahala saman dutse take wato hanya ce wanda a saman dutse kuma dutse wanda a ta wurin kubbi wanda adda farin gunci da kaya anza. to hanyar da ta ratsa ciki ne kun ga bi ne a wuce akwai wahala amma kuma mahi yawa in an ka wuce an ka rutsa da wahala an ka wuce to kuma a ji ta can gaba to me yasa bai shiga aka ba ba Allah zai amfaka malahu mutumin nan da ya ce da dukiya sai shi maharabatul haqi wajen yaki da gaskiya lil muhafazati min taqalidil jahiliya don ya kare al'adun nan na jahiliya Allah an hu dan mi bice da dukiyar ba lakita ha mai al'aqaba sai ya shiga cikin hanyar nan da ake ce ma aqaba wa ya amanu ya samu aminci don ita aqaba da kawuci inda farin gundin ne yake ba kuma za ka samu hanya mai kyau. dan shi farin gundi a bisa zuciya ba a game duci kai ba sama kawai ya katawa ya yi abin nan gungu ya yi duhu ya yi ɗan gungu haka ya yi duhu sai akwai kaya an za ciki sai ya bi ta ya hauta sama to ba ko ina na saman dukiya a haka amma duk inda ka ganai wuri na da ya yi haka ka wuce shiga hanya nan mai kyau to me yasa bai shiga ba yace bala gaba bil asali a dari ko sabu fil jabal Da asali hanyar da ake ce akaba hanya mai wahala bisa dushi wakati ha mu ha abin abinda ake ce kuka mata mutum ya fi cikin ta ya wuce wal maradu bi zalika mujahadatun nafsi abinda aka ne me yasa mutum bai yaki rayuwa ce ba fi bi ta'ati bil mali ya aikata ayyukan da'a da zuciya, ce wal matsa badani da ne me yasa bai yi haka nan ba wa ma adaraka

me ya sanar da kai mal akaba da ake ce ma akaba allati ya kasa himuha wadda ya kamata mutum ya rufe cikin ta don ya samu hita cikin sauki ta'azimul li sha'aniha wal jumla ay tarad wa bayyana sababa jawaziha ya bayyana dalilin wato yadda ake dalilin da yasa ake ketare wannan akaba shi saboda shi shi ya fakkura kaba shine yan tabayi min riki wato mutum ya sai bayi ya yanta sha'anin bayi sha'ani na na dukiya to mutum ya sai bayi ya yanta ko koraka ba minar riki bi an a ataka ya yanta ta aw ita amin ko ya ce da abinci fi yawmin gayini ya ce da abinci ga di masu gaba ma abuci jin yunwa ciyar da abinci ga mai jin yunwa alheri ko ba ga azumi ba don wanda ya dafa abinci wanda ya san mutum guda ya kire ya bashi abincin nan ya ci sai da ya koshi ya bashi ruwa ya sha to an gafarta mai zunuban da ya yi kun ga ciyar da shi akwai alheri cikin ne yatiman wato marayi ya ciyar da abincin in zai bayowa ga marayi kuna ciye ana ta tafiya ana dawowa ga hakkin marayi yatiman ba makaraba marayi wanda an makusanci ku ci gaba da taimaka ma marayi kowane lokaci ba ki da azumi ba kowane lokaci man ga makara ba au miskinin ko kuma miskini kun ga dai ga dukin ga wato hukunce hukuncen ki kewayawa au miskinin ga makara ba ko miskini wanda kai da shi hida ga kaza ya ka kwana ai abin da suke da abin da za makara ba ai za da suke abin da shi wanda ka kwantawa ya dan fara bai ne ga tuka lifakari saboda talauci ne ayyun tuku abin abinda ake ni mutum ya ciyar da dukiya ce fi ma amara Allah ga abinda Allah ya umarni min al na yan tabawa wa da Ami da ami da abinci lil jina, ga mabukata wata latin rahimi da kuma sada zumunta saboda haka wa'annan ayyuka da suka shahi marayi da marayi da miskinai aiki ne wanda yake mai kyawu yanzu ta kungiyar idala ta ɗauki mataki na taimaka ma marayi da saura talakawa su kuma kun su ma tare Allah ke ambatonsu da su da marayi waje ɗaya su ma suna buƙatar nasu taimako yadda za a taimaka musu to ba sai wata kungiya ta zo ta ɗauka ba ku taimaka ma talakawa gwargwado yadda kuke kiyawa lokacin da kuka fitar zakka lokacin da kuka ce bida kuka samu lokacin da aka ce da kaya lokacin da aka yi noma aka kai kaka duk yin wani da waɗanga damar Allah ya taimake mu da mu da kuwa Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoman mu Allah ya ba mu ruwa ko masu albarka Allah ya ba mu damana mai albarka Allah ya gabarta mana Allah ya anshi azumin mu Allah ka zaunar da kasan mu lahiya Najeriya ka kara mata lahiya da zaman lahiya ka shirya tsaya ka shirya zuriya ka shirya iyali ka gafarta musu dukkan zunubansu ka kare su a cikin dare da yini inda duk suka shiga ka kai su lahiya ka kare su ka kiyaye su kuma ka dawo da su lahiya ya rahman ya rahim kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mutum na lafiya ba ya zuru ba guda na in yana tafiya ba shi yin wajen shi ya Abdullahi ba. shi kadai ne sahabbai duk suna yi saboda haka zai yi abi ne don in kai za a baka ladar da an ka kawo bayarwa in baka yi ba kuma ba ka samu ba ci gaba Allah za ka samalan idan mutum na tafiya mai nisa kuma da wahala shi ya samu shi ake arziki, shi tafiya da ake yawa ko kuma kafin shi ma da tafiya Ke eh, halal ne in akwai tahiya mai wahala ga mutum, halar ne ya aji azumi kamar da zai yi iya kai ya ɗauka halar ne. Amma dai Allah ya ce wa an ta su kun kai da mako in kun da tsarin mutu da ke azumi. In dai kun sani to alheri na gari ku bayi ka tashi. Saboda haka duk wahala da akwai mutum ya ɗauki azumi ne Allah ya ce ya yi. Saboda haka ya ɗauka ya

da بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها saboda haka sai ya zanna kuma akwai wata ibada na nan tasbihi kuma subhanallahi wa bihamdihi da shi sai daga na hawa da hali yayi to an kace shi qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa ya bibi ya kullu kamin rana ta kullu da kuma abin nan qabla ghurubiha kamin rana ta ba da bibi ake ba sallah aka yi wannan wuri sannan akwai al'adaru al'ayawamiya wayannan da ake na neman sani misali to ana yin su da an gama da alhuri ya bullo za a lokacin su ya shigo za a ci gaba da yin su har zuwa sadda kai sallah asuba ka kare shi kenan in baka kare ku sai ka ci gaba ka kare idan ka kare sai ka samu wuri ka zanna ka rike tarzuwa ka kai ta subhanallahi da bihamdihi سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده da har lokacin da rana ta kullu shi a kan da kaula wato har lokacin da ta kullu da sannan kuma ka kare wannan aiki ba na bila aka kara ba lokaci kowane lokaci akwai aikin da shari'a ta ce mu to kuma shi za mu yi don mu samu nada Allah ya taimake Allah ya kamala wanda ake wuce a da yawan ya yi kokari ya yi wanga da ya tsawo yan azumin gaya wuce kuma shi kokari shi ranka wancan da aka yi abin da aka yi ba a son wani da ya ba da ba ka sani ba ko ka mutu ba da dadewa ba sai ranar layira ko ko ka samu kefe da komi ka ga da za ka yi hasara sai ka yi bakin ciki wala wa kusan billan bin nafsin dawama kai ta zargin kan ka a ce dai na yi ibada gada an zula da ganin zai da samu su amma yanzu kana ji kana gani da kai da abokan da aji ta kaza a yi sama da kana ji kana gani saboda haka abu wani ji da ibada rayuwa ce rayuwa ce mutum bai san lokacin da zai mutu ba ba faɗa ma aka yi ba da tsara aka ce akwai wata ibada kan ka uku gari ta bashe ta kuma duk wahalar da kun ka ji a wajen azumi da kuka azabar lahira ta yi da gani duk azabar da muka ji na azabar lahira ta yi da gani Allah ya ce mu ke sai da wannan kuma ta karshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman zuwa ne da dalilin lafiya wanda ya yi gazayi ga wani gazayi alkabira abinda ake ce ma alkabira babban zunubin da kafirci da ya zama gari shi shi ake ce ma alkabira to gazayi alkabira saboda haka idan mutum ya yi ma wani gazayi na farko ana bukata da ya ya tuba ma Allah hannu wata ala, na biyu kuma wannan da yawa gazayi ya tuba ce wada mai da abin nan da ya mai ya ga na so yana roƙo ne shi ya yi in talaka na ya ce ban ya yi wa gaskiya ban ya yi wa samu dubu da ita ba shi sai da gonar ka ko gidanka in ya ce gaskiya shi dubu da ba su raba ta shi dan ƙara mai in ya ce ba su raba ta shi dan ƙara mai in ka kasa gane kai ne ka ce nawa za ka ba shi nan duk duniya kana iya biya Ya an ka ce lahira kashi da kashi lahira ba ka yi biya don ba ka da tunisiya ibada ka kawai za a diba a bashi ko yi kokari nan ku shirya cikin nan abin da aka ba nan duniya kana iya sayanta ko nawa na kana iya sayi amma lahira gaskiya ba ka iya sayi saboda haka duk wanda kuka san kun yi makazari to ku roke shi ya yi in ya yi kyau na ce in talakana saboda shi talaka shi kaka ba yan kuɗi yanzu idan mai kuɗi na in dai magana kuɗi za a yi ka da abin da za ka biya ne in yi sai ka biya shi don shi kuɗi da yawa ya ka bukata amma talaka kuɗi yan kaɗan na raba kan shi don wani ko ka zai yi kai mai buwan nan gwata guda da dubu ke sauran ka raba yawa to ka gani amma mai kuɗi fa buhu guda na raba ko ko buhu ɗari ka raba sai ka kun ka gina ambaci da talaka sai ka samu ɗan abin da ka bashi ka roƙai yaya ka ce dan Allah ka bashi hankuri ka ce dan Allah shi ya hankuri abin nan kuskure ne kuma ka gane kuskuren ka ba ka so ka roƙai yaya ya ce yaya ne a cikin zuciya zai to Allah ya ce shi kenan kuma ranar lahira ba a wannan magana da kai da shi ya ce lahira ba a yi Allah ya ke mu kuma Allah shi salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antal lahu alladhi la ilaha illa anta ar da rahim ya maliku ya qudus ya salam ya mu'min ya mu'min ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghafar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fatah ya alim ya sabir ya basit ya qadir ya rafi ya ya mu'izz يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حبيب يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رشيد يا مجيد يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا عفو يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا عمود يا موسي يا مبدع يا مجيد يا مغني يا منيب يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا والي يا بادي يا والي يا مساعدي يا بر يا تواب يا منتجم يا ابو يا رؤوف يا مالك الملك ذي الجلال والاكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا موفي يا مانع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور ya Allah muna roƙonka da asma'ika